Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafin sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. mayakan is sun kaddamar da hare-hare a birnin kirkuk mai arzikin mai da ke arewacin iraki jiya juma'a abinda zai sa karkatar da dakaru da kuma kayan aiki daga yunkurin kwace birnin mosul yayin da dakarun iraki da na kurdawa ke ci gaba da kutsawa birnin na kasar mafi girma na biyu wani hanin kunan bakin wake da aka kai a wani wuri gine-gine da kamfanin kasar iran ke yi a garin dibris da ke arewacin iraki jiya juma'a ya kuma kashe akalla mutane goma sha hudu da suka hada da iraniyawa hudu da 'yan sandan iraki shida an kuma kashe mayakan is goma sha biyu a irin wannan harin da aka kai a rundunar 'yan sanda a kirkuk da rana sai dai kafofin watsa labaran kasar sun ce mayakan da ke dauke da makamai sun mamaye gidajen farin kaya suna ci kuma ci gaba da musayar wuta da jami'an tsaro wani kwamandan kurdawa ya shaida wa sashen na murya amurka cewa mayakan is da ke kasar su ne suka kai hare-haren a birnin da nufin ɗauke hankalin mayakan gwamnati daga hare-haren da suke kaiwa yankin masul da ke ƙarƙashin ikon is kwamandan ya ce ƙungiyar ta mamaye wani otal da ke tsakiyar birnin daga inda ta rika musayar wuta da jami'an tsaro kurdawa na tsawon sa'o'i akalla mutane 25 suka ji raunuka a wannan hari jami'an tsaro kurdawa sun ce bisa ga dukkan alamu an kai harin ne da nufin gurguntar da ayyukan masana'antar mai ta ƙasar iraki sai dai ra'ayin jami'an sojan amurka ya sha bambam bisa ga cewa wasu kungiyar is ta kai harin kurkun ne da nufin kawar da hankalin da karu daga yunkurin da suke yi na kwace masul an kai hare-haren hanyar sadarwar intanet a duk fadan amurka da kuma waɗansu sassan kasashen turai abinda ya haifar da katsewar hanyoyin sadarwar intanet da shafunan intanet da dama jiya juma'a shafunan da abin ya shafa sun hada da hanyoyin sadarwar sada zumunci na twitter kamfanin aikawa da kuɗi paypal dandalin tura wake-wake da kaɗe-kaɗe spotify da kuma dandalin tattaunawa na reddit wani kamfanin da ke gudanar da muhimman fannonin hanyoyin sadarwa ya sanar cewa an kai mashi harin intanet jiya juma'a da safe kamfanin din da ke kula da hanyoyin sadarwar intanet ya sanar da shawo kan wannan kutsen na farko kafin aka kuma sake yin wani kutsen bayan shawo kan hari na biyu ne kuma kamfanin din da ke da cibiya a new hampshire ya sanar jiya da yamma cewa yana fuskantar matsaloli ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka ta ce tana binciken masababin waɗannan matsaloli kakakin fada white house josh arnes ya bayyana kutsan a matsayin mugunta sai dai ce ba shi da masaniya kan wanda ke da alhakin kai wannan hari masu amfani da yanar gizo da harin ya shafa sun fuskanci matsalar buɗe waɗansu shafunan intanet irin wannan kutsan dai na faruwa ne inda maharan suke yawaita shiga wani dandalin intanet fiye da kima har ya kai ga hana shi aiki harin ya kuma shafi shafunan sadarwar intanet na arben nextfilm st soundcloud da kuma jaridar new york times hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta amince za ta gudanar da cikakken bincike na ƙashin kanta kan zargin da ake yi na keta dokar kare hakkokin bil'adama ta ƙasa da ƙasa a birnin aleppo na ƙasar syria bayan wani zaman gaggawa na wuni guda da aka kira domin tattauna lamarin gabashin Aleppo. Hukumar mai membobi 47 ta amince da ƙudurin da ya sami goyon bayan membobi 24, bakwai kuma suka nuna kin amincewa yayin da 16 ba su kada kuri'a ba. Ƙasashen da suka ƙi amincewa su ne Algeria, Bolivia, Burundi, China, Cuba, Rasha da kuma Venezuela. ƙudurin ya yi kira da a yi bincike kan dukan waɗanda ake kyautata zato suna da hannu a ta'asar da aka tafka a gabashin Aleppo a kuma tuhume su. Kafin kaɗa kuri'a dai, Rasha, abokiyar ƙawancen shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad, ta yi ƙoƙarin yi wa ƙudurin gyara ta wajen ɗauke hankali a kan gwamnatin Siriya da abokan ta da maida shi kan 'yan tawaye waɗanda ta bayyana a matsayin 'yan ta'adda. A ɗaya daga cikin gyare-gyare biyar da Rasha ta nema a yi, ta bayyana matukar damuwa da yadda ake ci gaba da goyon bayan 'yan ta'adda musamman ƙungiyar a wato nusra front da kuma is da ke iraki da waɗansu haramtattun ƙungiyoyi daga ƙasashen ƙetare da ke ɗaukar makamai a siriya ta kuma yi kira ga dukkan ƙasashe da masu ruwa da tsaki su ɗauki matakin gaggawa na daina goyon bayansu sai dai kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya ya yi watsi da gyara da rasha ta yi ya kada kuri'a yin Allah wadai da hare-haren da ake kaiwa farin kaya da gine su yayin da aka buƙaci Siriya da abokan ƙawancenta su kawo ƙarshen hare-hare da suke kaiwa ta jirage a Aleppo ba tare da ɓata lokaci ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Afirka ta kudu ta ce za ta janye daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato ICC. Ana buƙatar ƙasashen da suka rattaba hannun goyon bayan kafa kotun su kama duk wanda kotun ICC din take nema. An kafa kotun ne da nufin hukumta waɗanda suke aikata laifukan yaƙi ko kisan kare dangi ko kuma za adama Sai dai ƙasashen nahiyar Afirka sun ce kotun tana mai da hankali ne kan shugabannin nahiyar kawai. Shawarar da Afirka ta kudu ta yanke dai na janyewa ta biyo bayan ziyara mai sarƙaƙiya da shugaban ƙasar Sudan Umar Albashir ya kai Afirka ta kudu bara. domin halartar taron shugabannin kungiyar haɗin kan afirka na kwana biyu karkashin dokar ta roma kamata ya afirka ta kudu ta kama bashir kasancewa kotun icc ta ba da takardar sammaci a kansa bisa zargin aikata kisan kare dangi zargin da bashir ya musanta sai dai yayin da wata kotun afirka ta kudu take nazarin wannan batu bashir ya yi watsi da umarnin da kotun ta bayar na ya jira a afirka ta kudu a maimakon haka ya koma gida khartoum inda hukumomin afirka ta kudu ba za su iya taɓa shi ba jami'an afirka ta kudu sun ce bashir yana da kariyar diplomasiya a matsayin wakilin taron kolin kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka da ake gudanarwa a johannesburg a daidai wancan lokacin bashir dai bai shige sa'o'i 24 ba a johannesburg ɗin lokacin taron kolin kuma bai gabatar da jawabi wato bai gabatar da jawabi ba kana kuma ya nesanta kansa da kafofin watsa labarai kotun afirka ta kudu ta ba da umarnin kama shi 'yan sa'o'i bayan da ya fice daga kasar shawarar da afirka ta kudu ta yanke na janyewa daga icc ta zo ne kwana ɗaya bayan da burundi ta sanar da cewa ita ma za ta bar icc ranar talata shugaban ƙasar burundi pere nkurunziza ya sa hannu a dokar ta ficewa wani jirgin ƙasa da ke cike da fasinjoji wanda ya tashi daga yawun da babban birnin ƙasar kamaru a akan hanyarsa zuwa duwala ya kauce hanya ya jikirce jiya juma'a ya kashe mutane 53 ministan harkokin sufuri egda alem mebe ngo ya ce waɗansu mutane 300 kuma sun ji raunuka wani ɗan jarida da ke aiki da kamfanin dillancin labarai na Reuters wanda yake ɗaya daga cikin fasinjojin jirgin ya ce ya ji ƙara mai ƙarfi daga nan sai taragun jirgin na baya suka goce suka fara dungure. Shaidu sun ce sun ga ana zaƙulo gawarwakin mutane daga jirage wato jirgin da ke wato da ya tashi da asuba daga da yana ta wato da taragai tara sai dai kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce an ƙara waɗansu taragai takwas jiya juma'a sabili da yawan fasinjoji kasancewa taɓo ya toshe hanyoyi tsakanin biranen biyu yayin da kuma wata gada ta karye kamfanin dillancin labarai na associated press kuma ya ce dama jirgin yana ɗaukar fasinja 600 ne sai dai jiya juma'a ya ɗauki fasinjoji 1,300 zuwa duwala kamfanin jiragen ƙasa na ƙasar faransa bole ne ke gudanar da harkokin kamfanin sufurin jiragen ƙasa na ƙasar kamaru da ake kira camrel To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga ɗimbin gaisuwar sashi Hausa na Amurka zuwa ga Idris Malikawa Garu a kanan Dabo sai Malam Yusuf Osama a Yolan jihar Adama tare da Gambo Barau Potiskum da fatan kunanan lafiya. muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga dukkan 'yan uwa da kuma iyalan marigayi alhaji ahmed lame ciro manwunti tsohon manajan shirye-shirye na gidan talabijin ta ƙasa wato nt da ke baucin yakubu wanda allah ya masa rasuwa allah ubangiji ya ji kansa da rahama kuma allah ubangiji ya sa ya huta ga gaisuwar sashi hausa na murya amurka zuwa ga ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku ta najeriya a Baucin Yakubu sai shugaban gidan kurkukun na Bauchi wato Manu Gimba Dumbulwa da iyalansa da fatan kunanan lafiya. Muna miƙa ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Abba Kano ya kasai mai Peace Pure Water. da injiniya garba ahmed sarkin bici da fatan kunanan lafiya gaisuwar taziya zuwa ga alhaji abdullahi aima game da rasuwar mahaifiyarsa a makon da ya shige a tokarawa da ke kanan dabo allah ubangiji ya ji kanta ya sa ta huta kuma allah ya bada hakuri na jure rashi ga ɗimbin gaisuwar sashe wasu na murya amurka zuwa ga alhaji garba aliyu ɗan buram ɗin jalamsai sa'idu abbas ɗan sadau tare da alhaji musa mai gangariyar nama babal da jihar jigawar najeriya da fatan kunanan lafiya ɗan ban gaisuwa zuwa ga alhaji muhammadu sabo turakin ɗaya. sai malam dukko boba bukoyin jihar zamfarar najeriya sai alhaji uba fanshin a garin magamar goma sai alhaji aliyu ubayo dan madama alkalere na hukumar kwastam ta najeriya wanda ke lagos dan ban gaisuwa zuwa ga muhammad dan dattijo sai alhaji ibrahim jibrin karaye sardaunan abar ya huce na kano da kewaye sai ɗaya sardaunan na labar ya huce a birnin zazzau muntaka abdulhadi dabu da fatan duk kunanan lafiya ga mun gaisuwa zuwa ga dc ɗan sakwa muhammad shetiman sakwa tare da dc sanusi dan buram wato dan buram din katsina sai comptroller abdullahi babani madakin katagun tare da comptroller aminu abba sai wato dukansu na hukumar kwastam ta najeriya sai mai martaba sarkin sakwa mustapha binni abdulkadir da fatan kunanan lafiya in ban gaisuwa zuwa ga malam matthew garba a kaduna birnin gwamna sai hajiya habiba idris muhammad ka buga 'yan azara a kanan dabu da fatan kunanan lafiya. to yau muna jin waƙoƙin fat na ibrahim ce wadda ta fito daga ƙasar eritrea ga ɗan bangai sauran sashen wasu na murya amurka zuwa ga shugaba zai dubula kofa sabuwa a birnin kebbi sai anas aminu jayan makira tare da alhaji yusuf dingyadi muna masa taziyar rasuwar kaninsa da fatan allah ubangiji ya ji kansa da rahama kuma allah ubangiji ya bada haƙuri na jure wannan babban rashi ga ban gaisuwa nan zuwa ga babba haruna bajoga sai gaisuwar awal sharu tare da awal kan giwa sai gaisuwar masu mu hassan muhammad dan buram na maradun a kaduna birnin gwamna tare da iyalansa sai murtala mai gyada tare da maimuna yahaya sai sarkin hausawan college of education maru tare da sade sa'idu daura da fatan kunanan lafiya muna magadin ban gaisuwa zuwa ga anas hoja sai activist m lawal da hassan binanci tare da awal muhammad dan larabawa haka kuma muna gaida comrade dan gulbi tare da hajiya gambo maman gusau sai ibrahim wakala da shehu suleiman sai gaisuwar adamu a tahiru tare da hajiya binta kaura sai dr nasir mai magani a birnin kebbi da comrade aliyu samba toro sai gaisuwar shehu gajo tare da malam malam mai zaunan hula gwalalo a jihar Bauchin Yakubu tare da madasar Binanci sai gaisuwar Abubakar Kalajanga Jalingo jihar Taraba tare da Aliyu Muktar Umar na kwalli sai Bilyaminu dan Malam da fatan kuna nan lafiya muna gaida Abu Firdausi tare da Anti Samira sai gaisuwar Alhaji Komar tare da Usman Adamu Alero sai Mudassir Sani tare da Mansur Almu sai gaisuwar Balarabe Hafizu Gusau tare da Shehu tsumagiya dukanku da fatan kuna nan lafiya. To madalla a yau kamar yadda muke gabatar muku akwai wasu labarai da muka bayar da halima a cikin shirin na a bari ya huce na ranar biyar ga watan hudu wato watan afrilu kenan na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. To Malam iri wani labari za ka ba mu ne? Da na dauka cewa kin ce akwai wani labari za ki ba mu na. Akwai wani labari Mustapha Chaji. Mm. Ah. shehu mustapha caji ne rubuta shi ah. amma na lura idan baka ne ne rubuta labari sai ce bazazzagi eh, in kuma mai wasa da bare bari ne sai ce kaga shi na mustapha bazazzagi ne ah. wanda dan lami kuma ya rubuta kanuri ni kuma kawai zan ce ba are ne yau tunda na daɗe ban taɓa su ba <laughs> ba are ne ya aikata yau wato mana hausa arawa kenan yau eh, kwarai kuwa mm. <laughs> to wani ba'are ne mm. suka haɗa kuɗi da wani balarabe mm. suka sayi jakai guda biyu suna kiwo ibrahim kuma sai ya kasance wannan ba'are shine yake kiwon waɗannan jakuna guda biyu fatsam wata rana a maka ta'arawa sai ga ruwa da bisa kasan ana ruwan sama cewa suke Allah na ruwa eh, ruwa daga bisa <laughs> a cewa suke kai Allah ga ruwa shi kai astagfirullah. <laughs> haka to kwatsam wata rana sai aka yi ruwa mm. ruwa ya cika gidan ba'aran nan har jakunan suka mutu mm. kuma ya kamata ya je samu wannan balarabe mishi bayani mm. shi kuma bai iya larabci ba <laughs> sai je ya samu balaraban ya fara mishi bayani yau yana so ya ce ruwa ya cika mishi gida har jakunan sun mutu ah, <laughs> suna haɗuwa sai ya ce mishi tabarin gyara murya in <laughs> yi ya ce kai wanga hmm. wahimaruka wahimari hmm. alma'u ƙulƙula da bisa fi baiti mautu jami'an <laughs> ni na ƙara da saman nan <laughs> babu da sama ciki amma tun da ba da in yace ana awo ruwa na da sama wanga mm. eh haka <laughs> so wahi mari mm. alma'u bulbula fi baiti mautu jami'an kenan da jakinka da eh, jakina mm. ruwa ya bulbula cikin gida sun mutu gaba daya mm. <laughs> da fatan arawa kuna ji na sai na zo dogon dutse cin beruwa za <laughs> ki gaya musu a irin kika ji <laughs> to kare eh. yadda aka yi haka ne mm. yawa ban san in kuma ka taba ganin wani labari da dan lami ya bamu ba na alkali da mai doya a'a ban ga wannan labari ba eh alkali ne da mai doya alkali ne yayi wata shari'a mai zahi mm. sai wani mai doya ya leko cikin kotu yana a sai doya a sai doya hmm. sai ran alkali ya ɓaci ya ce a kira mishi mai doya nan da mai doya ya zo sai alkali ya ce a tsarin kotu hmm. idan ana shari'a ba a surutu amma kai ka leko kana mana talla ga doya ga doya saboda haka zan ɗaure ka wata uku <laughs> <laughs> sai mai doya ya ce allah gafarta malam daga na ce a sai doya alkali ya ce to tun da ka ƙara faɗa wata shida kenan mai doya ya ce doya fa na ce a siya alkali ya ce au kama ƙara faɗa kenan to wata tara kawai sai ran mai doya ya ɓaci ya mm. hasala mm. ya ga bai laihin komi ba mm. sai ya ce to a sai doyoyi <laughs> <laughs> ya ce a sai doyoyi ka daure ni har abada tun da doyar babu adadi na faɗa <laughs> a maza daure rai da rai kenan ya raina kurwa kotu eh barista dan lamin shi ya aiko ta kila yana cikin kotun abin ya faru ba mm, haka ne eh, to alima za mu da aya lokaci ya gawa jiki mm. sai makon gobe Allah ubangiji ya nuna na mm. manta da santin da kai a fatin Thanksgiving. A ki faɗa mana. Kai kai kai lokaci lokaci lokaci. Ai masu sauraro sun ga wannan hotuna kan dai hoton wasu kasa ni ce ni ban ma je fatin to a ban je ba ya yi na ji kai santi bari ne yi shi kan daure kaina da kaina shikenan <laughs> yanzu dai Allah kai mu sati mai zuwa masu a madadin <laughs> Halima Jumrau original da Ibrahim Ahmed kai ma original kai ma kana da mai sai da fama Abuja an gaya ma <laughs> madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. Ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump da ke fuskantar koma baya a binciken ra'ayoyin jama'a mai nuni da cewa yana ƙara rasa goyon baya ya gudanar da yakin neman zaɓe a jihohin Amurka biyu da ake fafatawa. Ɗan takarar ya faɗa wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar North Carolina cewa a gaskiya ina kyautata zaton cewa za mu lashe zaɓe. kafin ya tashi zuwa jihar Pennsylvania ɗaya daga cikin jihohi da mai rabo ka ɗauka. Trump ya ambaci binciken ra'ayoyin jama'a uku na baya-bayan nan da suka nuna yana gaba da abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton wadda ta yi yakin neman zaɓe a jihar Ohio ɗaya daga cikin jihohi da ake fafatawa. Sai dai yayin da aka shiga rukunin ƙarshe na takara a zahiri Trump yana ƙoƙari ne ya farfaɗo. Clinton ta sha gaban Trump da sama da maki shida ƙasa baki ɗaya. bisa ga binciken ra'ayoyin jama'a masu sahihanci ta yi kyakkyawan fice a muhawarar ƙarshe a yakin neman zaben da suka gudanar ranar laraba tana kuma da kuɗin yakin neman zaɓe fiye da donald trump Mayakan kungiyar ISIS sun ƙaddamar da hare-hare a birnin Kirkuk mai arzikin mai da ke arewacin Iraki jiya Juma'a, abin da zai sa a karkatar da dakaru da kuma kayan aiki daga yunkurin ƙwace birnin Mosul yayin da dakarun Iraki da kuma Kurdawa ke ci gaba da kutsawa birnin ƙasar mafi girma na biyu. Wani harin kuna bakin wake da aka kai a wani wurin gine-gine na kamfanin ƙasar Iran. wato jiya juma'a ya kuma kashe akalla mutane goma sha hudu da suka hada da iraniyawa hudu da 'yan sandan iraki shida to madalla da haka ne ko muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda ibrahim alfa zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya